إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وهده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من خزي وعذاب النار اللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته دكم قدياتا تبتغى الله وبنجز تالكي wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na litinin 25 ga watan shawwal hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta 1447 wanda ya daidai da sha uku ga watan afrilu shekara ta biyu. da ashirin da shida meladiya Allah ya ƙara raya mu a wannan masallaci masjidu bani dauda wanda ke namba talatin da tara yakubu avenue jaura daga ladima rodan gwari nijiyar kaduna wannan ƙasa tamu ta nigeria muna gudanar da karatun wannan littafi i'tiqadu salaf fi isbat taklif bainal al wal-jinni wash-shayatin wa nafi nufu wati wani risalati a nuhu inda muka kwana a shafi na goma a jerin gwanin karatun wannan littafi wannan shi ne majalisi na biyu bayan malam ya koro mana ta'arifa na malamai da suka yi a kan ne ake nufi da aljani mun yi ta'arifi na biyar daga cikin ta'arifin wato falasifa su ne filosofas. malam ya ce asadisu ta'arifi na shida faƙila an ce me ake nufi da aljani bi annahum nau'un min al'alamin mukhalif lil bashar wal mala'ika su wani nau'i ne na halitta na wata duniya wacce ta sha bamban da duniya ta ɗan adam kuma ta sha bamban da duniyar aljani wakila wasu daga cikin malamai suka ce annal jinna fi lisanin shar'i aljanu a harshe na shari'a bina'an ala ma ja'a fil kitabi wa sunna gini abin abinda ya zo a ƙur'ani da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa mufassiruna kuma malaman tafsiri suka ce idan an ce aljanu ga abinda ake nufi suka ce alamun ghaibiyun mukhalifun lil bashar wal mala'ika wata duniya ce na daban na boye shine ghaibiyun mukhalifun lil wanda ya sha bamban da na ɗan adam wal mala'ika kuma ya sha bamban da na mala'iku khalaqahumullahu ta'ala min narin Allah ya halicce su daga wuta wa kallafahum bishara'i kuma ya daura musu nauyi na dokarsa faminhum asi, a cikin aljanu akwai mai saban Allah wa minhum al-muti'u a cikinsu akwai mai yi wa Allah da'a ya'kuluna wa yashrabun suna cin abinci suna shan abin sha wa yatanakahuna kuma suna yin aure kamar yadda ɗan adam yake aure wa saluna. kuma suna haihuwa kamar yadda ɗan adam yake haihuwa wa ya raunar bashar min haithu la ya raunahu sai dai su suna ganin ɗan adam ta inda shi ɗan adam baya su. wannan kamar yadda wato farid ismail a tauli ya ambaci wannan ta'arifi a cikin littafinsa ubudiyyatul ka'inat li rabbil alamin shafi na 358 sai malam yace walil bahisi mulahazatun ala hadhihi at-ta'rifat kama yali malam yana da wato wasu ababai na lura a cikin wa'annan tarifin da aka samu daga malamai awwalan na farko ta'arifu ibn kathir imamu ibn kathir rahimahullahu ta'ala Allah ya ji kansa da rahama yayi ta'arifi annahu أنه أعطى هذه kalima تعريفا منضبطا duk da ya ba wannan kalmar ta aljani ta'arifi wadda take mai tsari walakin laisa jami'an wala mani'an sai dai bai tattaro duk abin da ake bukata a tarifi ba kuma bai hana wanda bai kamata ya shiga ciki ya shiga ciki ba li'annahu akhraja fi ta'arifihi qudrat al shi ibnu kathir da yayi ta'arifin sa ya cire wa aljani iko da yake da shi halar tashakkuli bi ashkalin mukhtalifa wajen aljani zai iya rikida da siffofi daban-daban idan ya ga dama wa huwa amrun la yanfaku anhu kullu jinniyin wannan al'amari ne wanda baka iya raba kowane aljani da wannan siffar aljani yana da damar da zai iya rikida ya zama tsuntsu ya zama ɗan adam kai hakuri zai iya zama yana da dama da zai iya canza kansa ya yi abubuwa da yawa to amma a cikin ta'arifin da imamu ibn kasir ya ambata bai kawo wannan ba to kaga shi kuma a ka'idan malaman usul suna cewa ta'arifi kafin ya zama cikakke sai ya zama jami'an wa mani'an ya tattaro duk abin da ake bukata akan wannan abin sannan abin da baya ciki ba za a bari ya shiga ciki ba saniyan ta'arifi na biyu ta'arifu ibn sina rahmatullahi alaihi ibn sina yayi ta'arifi ghairu mundabit wala jami'un wala mani'un shima ta'arifinsa bai dunkule komai ba bai shigar da komai ba sannan bai hana sauran abu su shiga cikin ta'arifinsa ba bi annahu rahimahullah shi ibnu sina Allah ya ji ɗansa wasafa aljin bi hayawanin hawa'iyyin ya siffanta aljani da wata wato dabba ce ta iska kuma aljani ba dabba ba an gane ya masa ta'arifi cewa hayawanun hawa'iyun wato wata dabba ce ta iska to kaga in aka ce dabba kaga aljani kuma ba dabba ba ce ana ganewa duk da a cikinsu akwai mai dabbobi aljanu ne amma kuma dabbobi to kaga kuma ta'arifin ana so ya dunkule ne ya ba da abin da ake bukata wa hadha ghayru muntabit wannan bai cika ka'ida ba li li'annal hayawan saboda ita dabba la ya aqilu wa la yafhamu dabba ba ta da hankali ko tana da hankali ba ta da shi wala yafhamu kuma dabba ba ta fahimta zokici kana ta san zokici ba sai dai da ishara in ta ganka da abinci ka zo wala yantiqu bi kalamin yuqal wa yufhamu dabba baya furuci da maganar da ake iya ganewa sai dai kuka in rago ne ce ba in akuya ne ce kaza kaga baya magana yanda dan adam ke magana kuma ba za a fahimci me yake nufi ba amma aljani ai zai magana kuma in yi magana za a fahimci me yake faɗi amma dabba ai ba ta magana sai dai kuka kaga kukar Shi ne magana a gare ta dabbobi yan uwanta su suke fahimtar kukanta a matsayin magana amma ɗan adam ai baya fahimta sai dai ya gane ta kukanta cewa yunwa take ji ko kaza amma ba zai iya fahimtar kamar yadda ɗan adam in yi magana zai gane ba ammal jinni ammal jin fa innahum ya'qiluna wa yafhamun su kuwa aljanu suna hankalta kuma suna fahimta wa yantiquna bi kalamin yu'qal wa yufham suna furuci da maganar da ana iya ganewa kuma ana iya ta hadha dalilun wadihun wannan dalili ne a fili anna ta'rifa bin sina ghayru mundabit wala jami'un wala mani'un ta'rifin sa bai cika komai ba ko bai tattaro komai ba kuma bai hana abinda bai kamata a ciki ya shiga ba salisan mulahaza ta uku shine wa amma ta'rifatul falasafa ta'arifin da malaman falsafa suka yi wa aljani fa innaha aidan ghairu munzabita ita ma dai bata cika ka'idar da ake bukata ba bal hiya wannan ma imuwa ce kawai suka bada tukhalifu qawa'idut ta'arifin ma'rufa ya saba wa ka'idoji da yake sanannu عند الأصوليين أو جمع لمن أصول الفقه عرفوها تارة بأنها وللوكة سنتي تعريف الجني أجسام أو جواهر قائمة بأنفسها سكتي أجسام ويجكناني أو جواهر كوكما جوهريني kaga an ce jauhari ai kaga ba ma mutum bane ai kwata kwata ko an ce jauhari kaga ba mutum bane qa'imatun bi anfusiha wacce take tsayuwa a karan kanta kenan ita ta samar da kanta ai duk abin da ke tsayuwa da kansa ai shi ya samar da kansa ba an samar da shi bane kenan kaga kuma aljani an samar da shi ne wa ya samar da shi Allah ana ganewa fa akhraju laha sifatul khalq wal ubudiyya anan sai suka cire mana aljani siffa ta halitta da kuma bauta ai aljani Allah ce wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ban halicci aljan ba da dan adam face dan bauta to kagan aka ce qa'imatun bi anfusiha tana tsayuwa a karan kanta kaga ita ta samar da kanta ba wanda ya samar da ita magana a juya ta kuma kaga babu shi kana ganewa kuma maganar ta zama ita ma tana bautatawa Allah kaga babu shi bi annaha qa'imatun bi nafsiha suka ce aljanu wata abace mai tsayuwa da kanta tuna man khalaqaha wa huwa Allah banda wanda ya halicce ta shine kuma wa Allah kaga yanzu ita ce ta samar da kanta to in ko ita ta samar da kanta me za ta yi wa za ta bautatawa tunda ba samar da ita aka yi ba ita ta samar da kanta to tunda ita ta samar da kanta sai yanda ta yi sai malam yace wa hadha inkarun ala rububiyyati Allah ta'ala wannan inkari ne akan rububiyyar Allah saboda wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal ard ko la yaquluna Allah idan zaka tambaye su waye halicci sammai da kasai ran cewa Allah to kaga waye halicci mutun da aljani sai ce wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ban halicci aljani ba da ɗan adam face su bautata mun sai malam ya ce wa karun ala ƙudiratihi ta'ala wannan kuma har ila yau in karin iko ne na Allah kaga tun da su suka samar da kansu ai kaga babu maganin ikon Allah da ya samar da su Sai malam ya yace kaburat kalimatan ta min min afwahil falasafa maganar da ke fita daga bakin wato philosophers ya girmama iya na illa kare ba abinda suka faɗi ba komai ba ne wata ratan ƙalubi annaha wani lokaci kuma sun ce khalqun laha ajsamun wa arwahun wai wata halitta ce tana da jiki tana da ruhi ba haɓar ta'arif aiban wannan ta'arifin shi ma ghairu jami'in wala mani'in shi ma ba cikakken ta'arifi bane wala mundabitin kuma bai tattaro duk abin da ake bukata ba li'annahum akhraju lil jami qudrat at-tashakkul wa sifat al-ubudiyyah lillahi ta'ala har ila yau suma sun cire wa aljanu wato iko da Allah ya ba su da suke iya rikida ai aljani yana iya rikida ya zama duk abin da yake so ya zama gashi nan a cikin bukhari da muslim wani sahabi yana dawowa daga yaƙi sai ya zo ƙofar gida sai ya ga matar shi a kofar gida ba hijabi saboda kishi ya zai matarsa ta tsaya a ƙofar gida ba hijabi ya ɗaga wukan zai dake ta da gefen wukan hannu sai ta ce a me zafi ka ga abin da ya sa na fito yana shiga sai ya ga maciji ya fasa kai da ya ga maciji ya fasa kai kishin macijin nan ya kori mata ta har ta fita ko har mutane ma suka ganta kawai sai wa macijin kai rawun hadisin ya ce an kasa gane ya riga wani mutuwa da shi da macijin an kasa gane ya riga wani mutuwa da shi da macijin sai aka zo aka gaya wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam abin da ya faru sai ya ce jama'a ku saurara a cikin garin madina akwai aljanu da muke rayuwa tare da su kaji da yake dango duk lokacin da ɗaya daga cikinku ya ga maciji a cikin gidansa kada ya yi saurin kashe shi ya mai magana ya ce bawan Allah ka shigo gidana za ka takura ni da ni da iyalaina ba za mu samu nutsuwa ba ina gama ka da Allah ka fita in je maciji ne zai sun da kai yiwu zai wuce in kai haka har na kwana uku yana dawowa duk abin da kamai mazala ce ba abin da zai faru da kai wancan sahabin ya kashe aljani ne sai yan uwansa aljanu da suke wurin su ma sai suka ramawa 'yan uwansa da aka kashe to in har zai iya kashe sahabi nawa na manzan Allah ba min babu aulani da kai ko a darajar mu ba ɗaya ne. kuma ba zai taba zama ɗaya ba wannan bawan Allah ne number one citizen ga amma ga abin da ya faru da shi to ni balle ni kai ko kai kaga wannan yana nuna akwai su kuma dabbobi suna iya rikiɗa su zama dabbobi da makamancin haka sannan suna iya zama abubuwa da yawa in har manzo Allah zai gaya wa Abdullahi dan Mas'udin lokacin da ya tambaye shi wani aljani ya kira shi abdullahi dan mas'ud ya ce muna tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a tsaye a cikin madina da daddare sai wani aljani ya zo shi abdullahi dan mas'ud bai gani ba amma manzan Allah na tsaye sai ce ga wani aljani ya kira ni ya ce sun taru a can in zo in musu wa'azi ya ce abdullahi dan mas'ud sai zana mai layi ya ce kaga wannan kakka fita anan ina zuwa sai manzan Allah ya tafi hadisin malaman hadisi suna kiran shi lailatul jin hadisin daren aljanu jinnu nasibin wanda Allah ya saukar da wa id sarafna ilayka nafaran min aljinni da kuma qul uhiya ilayya annahu istama'a aljanun to wanda aljanun kenan suka zo suka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya musu wa'azi Abdullahi dan Mas'udin yace sai na ji kururuwa Abdullahi dan Mas'ud yace sai na motsa ina so in fita sai na tuna manzo Allah ya ce fa kada in fita anan yace ina jin tsoro kada a ce wani abu ya faru da manzo Allah yace fa bitu fi aswa ilayli yace sai na kwana a cikin mafi munan dare gashi ina jin wani abu na ƙara da kugi amma manzo Allah ce kada in fita yace ina cikin takaici manzo Allah ya musu wa'azi suka tambaye shi me abincin mu yace kullu azmin dhukira smullahi alaihi hu, awfaru min makana ya yace duk kashin da aka yanka ta sunan Allah rago da akuya da waye da muka yanka ko da kaza in ka gama cinye naman ba za ka jefar da kashi ba to in ka jefar da kashin aljani musulmi in ya ɗauki kashin yace bismillah naman da ke ciki zai dawo fiye da wanda kai ka ci haka mazala cewa aljanu shi ne hikimar da ya sa manzan Allah ya hana ƙarkin goge da kashi saboda ya ce ya zidu ikhwanukumul jin yana ƙara ‘yan uwantaka na soyayya na imani tsakaninku da aljanu musulmai naku sai suka ce to ne abincin dabbobinmu sai manzan Allah ya ce rau kashin dabbobin adam rago sa akuya da sauransu kashinsu shine abincin dabbobin aljanu to kenan su suna da mai dabbobi kaga wata duniya ce mai zaman kanta ko kaga a wannan hadisin ya nuna tabbas akwai ana ganewa to wannan dalili ya sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya dawo sai ya ga Abdullahi dan masu sai ce mai ya abdullahi ma za ra'ait kai Abdullahi mai ka gani sai ce inni ra'aitu rajulan aswajan ya ma'aikin Allah na ga wani bakin mutum sai manzo Allah ce haula'i jinnu nasibin wannan bakin mutumin da ka gani shine jinnu nasibin wannan aljanun da Allah ya saukar da wa id sarafna ilayka nafaran min aljinni tadalilun sai ce wallahi na ji kururuwa ya ma'aikin Allah na yunkura zan motsa sai na tana kace kada in wuce wannan zanen ya ce wallahi da ka kuskura ka fita daga ciki wallahi da sun sace ka kuma ba za mu ƙara haɗuwa ba ni da kai sai a kiyama abdullahi dan mas'ud ba wanda ya fi kowa sanin sababu nuzul na aya a ƙur'ani duk cikin tsabai babu wanda ya kai ana ganewa wanda manzo Allah ya ce kafarsa ta fi dutsen uhudu nauyi a wurin Allah amma manzo Allah ya ce da ya ketare da aljanu sun sace shi kuma ba za su kara haɗuwa ba sai a gaban Allah sai a kiyama to balle ni ko kai ana ganewa to kaga duk wannan dalilai ne da ke nuna maka akwai su amma Allah dama ya ba mu ka'ida ba sa iya cutarwa sai da izinin wa sai da izinin Allah wa ma hum bi darrin bihi min ahadin illa bi idnillah dole ka yadda akwai su saboda Allah ne ya faɗi dole ka yadda akwai su saboda waye ya faɗi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi amma ba sa iya cutarwa sai da izinin wa sai da izinin Allah to shi ne sai malam yake cewa to wannan ta'arifin da suka bada bai cika ba sun korewa aljanu iko na rikida da suke yi shine kudratu tashakkuli wa sifatul ubudiyya lillahi ta'ala da siffar kasantuwar su bayi ne ga Allah madaukaki sai malam ya ci gaba da cewa wa hadha yaj'aluhu ghayru wa wala mu'tabirin wannan yana sanya shi ba zai iya zama daidai ba kuma ba za a lura da maganarsu ba wa taratan ukhra taqulu al-falasafa wani lokaci na daban su dai philosophers din nan suna cewa bi annaha wai aljanu al-arwah al-bashariyya suka ce wasu ruhanai ne na mutane aljani mutum ne ba mutum ba ne aljani ne ko suka ce al'arwahul bashariya wan nufusun nafiqa suka ce kuma rayuka ne masu magana eh magana suna yi amma rauhanai ne na mutum a gaba daidai ba shi ne sai ya ce wa haza gairu mundabitin shi ma wannan ne bai gama cika ba iz annahum wasaful jan bi sifatil bashar saboda sun siffanta aljanu da siffar ɗan adam wa hum laisu bashar fi kulli shay'in su kuwa aljanu ba mutane bane a komai su da wuta aka samar da su shi kuma ɗan adam ne ne da ƙasa turbaya ko laka to kaga da wuta da wannan kaga ba ɗaya bane jinsinsu ba ɗaya bane kuma ɗabi'unsu ba zai taɓa zama ɗaya ba ana ganewa sai malai ce illa annahum yuwafiqunahum fi ba'd al-umur sai dai su aljanu suna dacewa da 'yan adam a wasu al'amurra suke kama da na ɗan adam al'akli wa shurbi kamar cin abinci ai ɗan adam na ci aljani ma na ci kaga dabbobi ma na ci ko wa shurbi da sha wannauni da bacci kaga aljani na bacci ɗan adam na bacci dabbobi ma na bacci wal jima' da kuma saduwa ɗan adam na yi aljanu ma na yi dabbobi ma na yi wal kalam ɗan adam na magana aljanu ma na magana kaga a akwai ne a wannan bangaren wa ghayruha min al ashiya al ma'rufa fi jibilliyyat al bashariyya da wasu hakan daga cikin ababai da suke sanannu a ɗabi'a ta ɗan adam wannan an warware maganan philosophers da suka bada wannan ta'arifin rabi'an na hudu shine amma ma naqalahu al-sheikh farid ismail at-tawalli an al-jamhur fi kitabihi maganar da wannan malamin al-sheikh farid ismail at-tawalli ya nakalto daga jamhurin malamai fi kitabihi a littafinsa ubudiyatul ka'inat li rabbil alamin malam ya ce munzabitun wa jami'un abu ne wanda yake ya cika ka'idojin da ake bukata illa anna hunaka ba'dul istidrakat sai dai akwai wasu gyare-gyare da ya kamata a shigar da shi a cikin tarifin allati law udifat ba za a jinjina wannan ƙarin a cikin tarifin ila ta'arifihim lil jinn zuwa ga ta'arifin da suka yi wa aljani lakana afdalu wa ajma'u wa amna'u fi zalika da ya zama shi yafi falala kuma shi yafi tattarowa kuma shi yafi hana duk wani abin da ake hanawa ya shiga cikin tarihi ya shiga aqulu wa billahi tawfiq ina cewa dacewa na wurin Allah fal in an ce aljani hum ibadun bayi ne wa khalqun kuma halittu ne khuliqu minan nar an halice su daga wuta wakkalahumullahu bishara'i Allah ya wakilta su da shari'a irin wanda ta wakilta mu yi mu bautata masa biki shine musulunci lahum qudratun ala tashakkuli bi ashkalin mukhtalifa suna da iko wajen rikida da zuwa ga abin da suka dama daban-daban dukkan mala'ika amma su fa ba mala'iku bane an gane Wahum Kalbashar. su ma dai kaman mutane ne ya'kuluna wa yashrabun suna cin abinci suna sha wa kahuna suna yin aure yanda ni da kai muke aure wa yatanasalun suna hayyafa kamar yanda mu ma muke hayyafa wa minhumul mu'minuna a cikinsu akwai mu'minai wa minhumul kafiruna su ma a cikinsu akwai ne kafirai wa yarawna al min haythu la yarawnahum dun al-mala'ika suna ganin dan adam ta yanda dan adam baya ganin su amma banda mala'iku bi ba kamar yanda ɗan adam ya ganin su su suna ganin sa sannan su ma haka mala'iku su kuma ba mala'iku bane kuma ba su da siffar mala'iku su aljanun وهذا التعريف أرجو أنه قد جمع كل التعريفات الماضية للجن شرعا ولله والله ولي التوفيق wannan ta'arifin ina fatan ya tattaro ta'arifin da aka yi a baya ga baki daya wanda malamai suka yi wa aljani kuma Allah muke fatan ya datar da mu wa qad jama'a Shaikhu Mustapha Muhammad شخمان هذا التعريف على أبيات قائلا شيخ مصطفى محمد شخمان ياي تعريف ونن الجنوب أتكن أبياتي سيتي الجن خلق الله و الجن خلق الله وكل خلق له أفكار ومن صار له فكر يجيء له مشاعر هم في القرى والبر وأيضا في الأمصار ومن بينهم محسن ومسيء وكافر هم قبلنا في الأرض بعصور وأدوار وهم مثلنا فيهم ذكي وخاسر وفيهم شياطين تطلع للأشرار ومنهم تقي مسلم القلب طاهر ومنهم شقي فاسد الطبع غدارا وما يؤمن في الجن والإنس غادر يجد سوى الجن خلق الله الجني ne na wa kullu khalqin lahu afkarun, duk wata halitta da ka gani tana da tunani wa man sara lahu fikrun yaji'u lahu masha'ir duk wanda yake da tunani to dole yana da abin da yake so da abin da baya so ana ganewa hum fil qura wal barri wa aidan fil amsari su aljanu suna nan a ƙauyuka duk sun bazu walbari a tudu duk suna nan wa aiban amsari kai hadda birane duk akwai aljanu wa min bainihim muhsinun wa musi'un wa kafirun a cikin aljanu akwai masu kyautatawa kamar yadda muwa muke kyautatawa a cikinsu akwai masu munatawa a cikinsu kuma akwai kafirai hum qablana fil ardi bi usurin wa adwarun su aljanu sun yi rayuwa kafin mu mutane bi usurin da zamani mai tsawo wa adwarun da gidaje da suka yi rayuwa wa hum mithluna fihim zakiyun wa khasirun su ma aljanun fa kaman mu suke a cikin su akwai masu hazaka a cikin su kuma akwai tababbu wa fihim shayatinun tafali'u lil ashrari a cikinsu akwai shaidanu wanda suke fitowa mutanen banza a shararan mutane kaga bokaye ko su suke kiransu wa minhum taqiyun muslimul qalbi tahirun a cikinsu kuma akwai taqiyun mai tsoron Allah muslimul qalbi kuma zuciyarsa musulma ce tahirun tsarkakakke ne wa minhum shaqiyun a cikinsu akwai tabatse shaqi fasidu tabar wato ɗabi'a ce ne gaddawu kuma mayaudari ne wa ma yi uminu filjin ne wal gadirun kuma babu wanda a cikin aljani da ɗan adam wanda ya yi imani a same shi mai yaudara ba za a taɓa samun mutum mai imani ko aljani ba kuma ya zama mayaudari ko? to inda mai imani ne ba zai zama mayaudari ba wannan haka ya zo da shi a cikin asraru alamil jinn wa shayatin wa turq ilaj sihir wa sar'ul jan na shida sai malam yace fal jinnu naw'un min al masturuna min hawasina su aljanu nau'i ne na halitta masuruna an suturce su min hawasina daga ganinmu ko jinmu ko taɓawanmu ko ɗanɗananmu yusarrihu alqur'anul karim wujudihim. qur'ani mai karanci ya bayyana samuwarsu wa yadhkuru annahum binaw'ihim makhluquna qabla naw'il insan cewa alqur'ani yayi bayani wujudihim da samuwarsu wa yadhkuru kuma ya ambata annahum su aljanu nau'ihim. duk nau'in aljanun da ake da su makhluku na su halittu ne an halice su ne qabla nau'in insan kafin shi dan adam a samar da shi a samu aljani ne shedan ko ne kakansu wa annahum makhluquna minan nar su aljanu an halice su ne daga wuta kama annal insana makhluqun min turab kamar yadda ɗan adam an halicce shi ne daga ƙafa hala ta'ala Allah maɗaukaki ya ce walɗanna khalaqnahu min qablu min nari samum aljani khalaqnahu Allah ce mun halicce shi min qablu kafin ɗan adam min nari samum daga wuta harshensa mai zafin nan muka samar da mai guban nan harshen wutan da ke fita anan aka samu aljani wa annahum ya'ishuna wa yamutun su aljanu suna rayuwa yanda ni da kai muke rayuwa kuma suna mutuwa kamar yanda ni da kai muke mutuwa wa yub'athuna kal insani kuma ana tada su kamar yanda ake tada dan adam ta'ala allah الله yace يتي أولئك الذين alaihimul عليهم fi umamin أمم قد min من قبلهم من الجن والإنس ana ganewa ula'ikan labina haƙa alaihimul qaul wa'annan su ne wanda magana ta ta tabbata a kansu fi umamin a cikin al'umman da suka shuɗe kadi khalat sun ga sun wuce min qablihim gabanin al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam min aljinni wal insi daga aljanu da mutane kenan sun mutu kenan wanda ya ce aljanu ba sa mutuwa sai ka ce ga nan na Qur'ani ya nuna suna mutuwa akwai aljanun da sun riga sun mutu akwai mutanen da sun riga sun mutu to ya za ka ce kuma ba sa mutuwa ai akwai wannan fikira a idan a kwakwalwar mutane ko aljanu ba sa mutuwa to ga nassi na qur'ani ya nuna suna mutuwa wa anna fihim bukuran wa inatha kuma aljanu akwai maza akwai mata ana ganewa yatakasaruna bitawaludi tanasuli suna yawa da haihuwa da fitar da ɗaya ƙala ta'ala Allah maɗaukaki ya ce wa annahu kana rijalun min ya huzu na bi rijalin min al-jinni fazaduhum rahaqa wa annahu kana rijalun yadda al'amarin yake akwai wasu mazaje daga aljanu to tunda an samu maza dole za a samu me mata ana ganewa rijalun min al-insi wasu maza daga cikin aljanu Ya huzu na bi rijalin min al suna neman wato wasu maza daga cikin mutane suna neman tsari daga wasu mazaje na aljanu dukkan su cutar da su fazaduhu marahaka wannan sai ya ƙara musu aljanun girman kai cewa ashe ma ɗan adam na tsoron mu to shikenan mu ma bari mu kai kaga ya haɗa ya ƙara musu ji da kawukansu wa'annalahum anna lahum shuguran suna jin yanda ni da kai muke ji wa irada kuma suna da manufa wa annahum yaqdiruna ala harakatin sari'a su aljanu suna da ikon da suke da tsauri sabanin na dan adam ko wa a'malun shaqqa da wasu aiki mai wahala kama fi qisas Sulaiman kamar yanda yazo a kissan annabi Sulaiman alaihi salam wa taskhirul jinni lahu wa qissatu malikatu saba da kuma ƙisan sarauniyar saba ko da ibritu da alhuda wanda yake a bi malam tu tuhibbihi wa ji'tuka min saba'in bi naba'in yaqin ko inni wajadtu imra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli shay'in wa laha 'arshun 'azim kaga wannan tsuntsu ne fa yanzu ya bada labari to kaga sannan annabi Suleiman innahu min Suleiman wa innahu bismillahir rahmanir rahim Allah ta'alu alayya waqtuni muslimin wannan bayani ne wanda yazo a cikin al-mizan fi tafsir al-Qur'an na Allama Sayyid Muhammad Hussein at wannan malamin yana daga cikin malamai da suka yi rubutu a wannan babin an gane to yana daga cikin bayanan da ya ɗauko a wannan to sai mu tashi a sabon fasali shi ne a fasali na biyu da malam yace i'tiqadu salaf tafliqi bainar jin wa shayatin kudirin da magabata suke da shi shin akwai bambancin aljani da shedan ko babu kuma akwai dalili akan haka ko babu ana ganewa to sai mu tashi akan wannan gaba in Allah ya ara mana numfashi zuwa majalisi na gaba in akwai tambaya za mu amsa in babu za mu takaita a cikin karatun da muke na'am wa alaikum salam duk suna da shi ba muna da siyasa akwai kansiloli duk suna da shi su ma yadda muna da malamai su ma suna da malamai a ciki akwai yan ɗariƙa akwai shuba akwai ɗan shi a kotu su ma duk suna da shi kunna fara'iƙa ƙidada ko? an gane? duk yanda muke su ma ka akwai polis a cikinmu su ma suna da polis muna da sojoji su ma suna da sojoji muna da immigration su ma suna da immigration <laughs> kuma kabilu ne kala-kala yanzu a arewa ba akwai duk ƙabilun da ke arewa ko to haka su ma akwai aljanu kabilun duk ƙabilun da suke kudu akwai ƙabilun aljanu su ba da suke kudu wannan ƙabilar ce an gane adadin ƙabilun da kuke da shi a ƙasa adadin ƙabilun aljanun da suke wajen saboda kowane waje akwai aljanu a wannan ƙabilar kai ma da kake magana kana da shi yana nan kusa da kai kana da shi da mazala ce kowa na da shi aka ce ko kai mazala ya ce haddi to ayan gama ya ce illa wa'anani Allah alaihi fa asalama fala ni illa bi khair ni Allah ya taimake ni nawa ya musulunta in ji mazala ya ce baya umurta ta sai da alkhairi to kan ce nan ko in mazala na da shi to waye bai da shi an gane yawa Allah ya samu dace na'am na'am shi ne yawa idan mutum yana lizimtan alkhairi za ka ga to shi ma mutumin kirki ne to shi sa wani lokaci in mutum zai saɓon Allah za ka ga wani yana ce ma imana wani kuma na ce ma mai katkai to kaga aljanin da ke tare da kai ne yake tun ka shi kuma mala'iku suna nuna maka wannan saɓon Allah ne to wanda ya rinjaye wani sai mutum ya yi shi za mu zalace ninawa baya umurta ta sai da me sai alkhairi to kaga sai ce kuma ku roki Allah ya musulunta da naku bi ma'ana ya zama mutumin kirki duk abin alkhairi za ku ga shi yake sa kafan mutum ya ji ana ganewa? Allah ya samu dace na'am mene? shedan kenan a'a duk za mu zo akwai tattaunawa malamai akai shin duka aljanu ba sa mutuwa za mu zo kan maganar shin ba mutuwa sai tare da iblis a ƙarshe ko kuwa akwai masu mutuwa an gane duk akwai malamai musulunci duk sun tattauna wannan na eh eh to ai rashin sani ne kaga na farko kenan na biyu malaman musulunci sun tattauna mai tsawo akan wannan gabar kuma akan aya ɗaya ce ya ma'asharar jinni wal insi alam ya'tikum rusulun minkum yatluna alaikum ayati rabbikum wa yunzirunakum liqa'a yawmikum hadha akanta ne fa duk wannan littafin kan wannan ayar ne shine wannan littafin duk a cikin ta ne aka tattauna wannan maganar duk wannan bayanin da kake duk a cikin wannan ayar ne malaman musulunci suka tattauna wannan ka wanda ya sani ya sani wanda bai sani wanda bai sani an gane yawa amma ba zai ce maka babu mutum da gashi nan nassi na qur'ani ya tabbatar nassi na kuma hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin addu'an da manzala ce wal jinnu wal insu yamutun ko da aljani da ɗan adam duk suna mutuwa kaga ya nuna suna mutuwa har ma tattauna malaman musulunci akwai annabi aljani ko babu akwai shi a cikin wannan duk za mu zo kai shi gabar an gane ilimi ne mai zaman kansa yawa amin abinda muka karanta daidai muna roƙon Allah ya karba mana wanda muka yi bisa kuskure kuma muna roƙon Allah ya yabe mana akwai sarkin gida jiya ya kira ni da daddare cewa Allah ya wa mahaifinsa rasuwa aka yi masa jana'iza yau kusan karfe goma na yi na bukaci akan Allah ya bani iko in je amma gaskiya Allah bai bani iko saboda a daidai lokacin ma ina da lecture sannan kuma na so na je gidan razu sai kuma ashiru na goma shi ma matarsa Allah ya mata rasuwa duka muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya gafarta musu ya sa aljanna ta zama makoma shi mahaifinsa da ya rasu muna roƙon Allah ya sa eh, wato jinyar da ya zama kafara a gare sa eh, ita kuma matan ashiru da Allah ya karbaranta ta haihu amma sai ta zo ta rasu an ce mata sai likafani da kanta Allah ya gafarta mata ya karbi shahadarta eh, mu kuma kada ya fatar da mu bayan tafiyarta ya shiryar da mu hanya madaidaiciya muna roƙon Allah subhanahu ta'ala duk kowa a cikinmu yana da wata bukata da yake nema a wurin ubangiji Allah ya sada shi da alkhairin duniya da lahira akwai kuma abin da yake jin tsoron sa na sharri Allah ya kare shi daga dukkan sharri kamar yadda ya kare Makka da Madina daga dukkan sharri wanda aka jarabce su a cikin mu da ba su suka Allah muke roƙo ya yaye musu ya kawo musu mafita ta inda ba su taba tsammani ba wannan fitinu da muke fuskanta a wannan yanki namu na arewa Allah muke roƙo ya yabe mana ya gafarta mana zanubanmu ya yaye mana dukkan wa'annan musibu wanda suke kunno kan fitinun nan da ke yaduwa a cikin arewa ya Allah muna ka kai mana maganin su ka kare arewa da mutanen arewa daga sharrin su ya Allah duk abin da ya dace a kansu ya Allah muna ka kai musu ka yaye dukkan wa'annan fitintunu daga cikin arewa da kuma wannan kasa mu wanda ya gina wannan masallaci sadaukar da shi ga al'umma Allah muke roƙo ya ba shi lafiya ya karɓa masa wannan ibada sa'an nan kuma wannan arzikin da ya bashi muna roƙon Allah subhanahu ta'ala kamar yadda ya bashi ikon sarrafa wannan arzikin wajen yi wa addinin sa hidima mu ma ya mana arzikin da zamu yi wa addinin sa hidima kwatankwacin wanda ya koyi da nasa da mu da shi muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya karɓa mana a matsayin ibada ya sa ya zama dalilin tsiran mu duniya da lahira da mu da masu kallon mu da sauraro duk lokacin da mutuwar mu ta zo muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya ba mu ikon cika da kalman shahada idan kiyama ta tsaya muna roƙon sa ya sa firdausul a'la ta zama makoma a gare mu fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk